رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وإن ذلك البخاري قام هذا كراتو إن شاء الله وما الله تبام إيسا يقاري من الله تعالى قاري كتير أيام مدعنا نسيت معنا الدين الكريم آه، بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الحافظ وإن عند اسم حافظ وحديثي سين وانده ينا حرب الجزء بين da bukari ban gida da kitabi na farko da farko ne ya kayan mutum hamdar hadisi dubu goma sha biyu sai ta muhafiz wato al'ummi da tari ko ga mutum rawani kawai yana da hadisi arba'in ko ga mutum rawani wato yawan hadisan da an gare su ko isirin su bai sa ba dukkan littafinsa domin ya ta sharuɗa masu tsanani wanda ya ta sai hadisi ya inganta ga waɗannan sharuɗa sannan zai rubuta su ah, saboda haka wata yanzu Um, zai yi bi uh, cikin hadisan da ya ke duka wato bai sami wanda ya dace da shari'a ba saboda ka kai amfani ko da ayar kurani ko kuma ka dauke wannan hadisi kamar ba hadisi da ya cikin magana uh, sannan kuma wato ba su riwaya hadisi da mutum sai da ya karɓe daga malamin sai kuma daga malamin sai kuma daga malamin aka kai ga annabi duk waɗannan malamai in akwai wani wanda ake ko tuhuma bai sa hadisin sa da yawa ina gaya muku kamar da mu karanta cikin ba'arin tawari da ya tafi ya yi karatu ga wani malami ya wato ya rubuta hadisai bayan haka yana tare da malamin sai yana son ya kama wata raƙuma ta haifi sai ya kara mata ƙwariya don ta tsaya da ƙwariyar na ya jawo ta shi kuma sai ya ya kama raƙumar shi sai da kari ya ce ana ga haka malam cikin ƙwariyar nan akwai wani abu ya ce a don in kama a don ta tsaya in kama sai ta tun da yana yaudarar dabba mutum ke nan yin babu aula saboda haka don halittun da nista a gare ku don ku. Dan aka ya yi tafiya inda biyu jin halami na hadisi ko guda ne ko ina ne sai ya tafi. Ya tara ko sai waɗannan hadisai sannan kuma ya tafi wajen rubuta su. Ya tafi don ta a Makka sannan ya tafi Madina ya tafi su. kuma ba ta rubuta hadisi sai ya yi alwallah ya salla raka a biya istikara sannan ya rubuta shi ne abin nan na ka taba hadisi illa ka salla ba da ya salla sannan bayan sa ne ya yi istikara yana biyu rai ne ta da shi bayan ya ta inganta shi su rubuta ba a ki ɗaukar hadisin da yake an yi mai izini kawai wata malamin sai ke nema izin su ɗauka sai dai wanda ya ji yana faɗa eh, sannan kuma wato bukari ba yana karantar da mu hadisi ɗaya ba kuma yana karantar da mu mazhabarki ta yadda ya ɗauki hadisi ko da wani malami ya taɓa mu wannan fassara shi ga yadda yake gare shi saboda haka shi ya nuna yana da tashi martaba kamar ta ba hadisi ɗaya ke karantar da mu ba har ma su. saboda ka tarjama su ita za ta bayyana abin da yake nufi da wannan babi yana yi a wata a ahadi hadisi guda an da shi cikin babuka daban-daban abin da yake nufi wannan tarjaman mu ita yake karantar da kai saboda haka wata hadisi guda yana yi ya faɗa ga wannan tarjama ya faɗa ga wani tarjama ya faɗa ga tarjama cuta ta karari saboda da ta haka ko ka gani ko na gani abin nan da sai wani kanjo ko da sai wannan mai kan mai abin nan mai kalgana na turanci sai ce wannan littafi ya fara repetition yana kan komawa da yawa muke ba a ba repetition ba ne kai ne da baka gane da ya ta yi ko tarjama da ya fada ita za ka duba saboda haka ta wannan hadisi sai ke ta reference da shi ah, wannan shi ya karan ga Bukhari na fahimci a kitabun Qur'ani kitabun Qur'ani da yawa malamai sun ɗauka Qur'ani ba takarari ya ta tsaka a faɗi Adam kaza ma kaza ya ta sai a ne ba takarari ba ne abin da take karantarwa shi ne ake ake abin nan takararin tsafta don ta nuna abin nan da ke karantarwa kun fahimta ko a ba ba ta karari ba ne reference ne yana yiwa wata kisoshi daban-daban su same ka ta kamar yadda ya samu wani yayi kaza kamar yadda ya samu kaza kamar yadda ya samu kaza duka da kisoshi daban-daban bari yi ku misali don ku ji daɗin ganewa domin wata wannan mukaddama wata yana da kyawu ku kusanta يا تو عبد الله بن عباس يا تو عمد صلى الله عليه وسلم سمع جمع وعلي أبن عطي الملك كما ترى النبي بيت التنزين يا تو يسترئي السكين يسترئي رفع تياسا عمد آتا محمد صلى الله عليه وسلم يا تو كم عمد آتا محمد آتا dare yayi sai ya ga annabi ya tashi ya karanta ayoyi goma na ƙarfe na suratul min ali imrana wata yana murzaɗi da yana karanta su bayan kamar tashi akwai irin eh, tsohuwar karka da ruwa ya yi alwanda sannan ya tsaye kabbar ta sallah shi kuma abdullahi bin abbas yana yaro da ya tashi kai tafiya ya yi haka kamar yadda annabi ya yi alwanda ya tsaye kabbar ta sallah <clears throat> hagu da annabi sai annabi ya kama shi ya mayar da shi ya mayar da shi dama ya ce da sun kai sallah raka'a goma sannan an kai safa'i da yake in eh, safa'i da yake bayan kan annabi ya ya ce sun gida don ya huta har yayi eh, abin nan musa har yake cewa hmm. sannan bayan haka na sai an kai kiran sallah na asuba ya tashi ya yi raka'a biyu sannan ya fita zuwa masallaci ba da ya tashi ba to kun ga wannan hadisi ne guda amma ya da cikin babuka da yawa ta babi na farko misali a ce ya halatta a karatun qur'ani da ka babu alwala domin wannan hadisi a ce ya halatta ka tana da yaro cikin ɗaki tare da iyalin ka inda ka yi koyi da danga wannan yaro dan haka nan abin nan wurin da mamini um, um, ke tsayi tare da limani dama gare shi don haka ga abdullahi na dafa an mawar da shi kuma ya halatta ka wani aiki cikin sallah aiki aikin ya haɗu da sallah domin ya samu wasu ya ji yadda shi kuma abin nan mm, ya halatta a nafilolin da bai rasa a goma sha biyu ne kuma ai kafa da yake don ga wannan hadisi kuma ya halatta idan abin nan yaro ya san yana da hankali a ɗauke shi kamar mutum mai hankali wajen sallah a haɗa shi inda ake adar abin da mutum bayan kamar ana ɗaukar hadisin da yawo ya ɗauko yana yawo in ya da da shi abin bayan ya balaga kun gani ya kai duk hadisi guda amma ya fitar da hukunce-hukunce ba iyaka. Bukhari sai ya ce ya halatta abin matsayin mutum guda ko ko matsayin yaro abin tare da limami matsayin dattijo kawo wannan hadisi da ko abin nan eh, sai da yaro ana ɗaukata in lokacin da ya bayar tana babba a kawo wannan hadisi eh, zuwa da ɗaharar abin nan ya halatta kuma ajiye ruwa cikin abin nan ga wannan hadisi da ko sai ne irin wannan za karatu kenan bukari ba balarabe ba ne amma kun ga yadda yadda ya samu hadisi ya sa wato abin nan duk duniya ta ta yarda da shi littafin sa bayan alqur'ani babu littafi kamar duniya ta yarda cewa kitabuhu ba'da alqur'ani afdalu kulli kitabin wajhul muawwal wato littafin sa shi ya fi duka in an ce bukari ya rawaito kowa ya yarda cikin duniya ba mu ce a'a Bukhari, wato zamanin gida yake da shafi, ya yi karatu da safe um, saboda haka wata wajen cikin ɗari na biyu yake yana cikin tabi ne da yi karatu da malik ba amma ya riya ya miya ta ta wajen safe saboda haka wata hadisin da ya fi inganci da bukari shi ne hadisin da ya karba wata an shafi an malik wa an abdullahi ibn umar عن النبي كوكما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا في آية اسناد وانا في قلبي جريء فسان كلام بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الامام الحافظ ابو عبد الله وانا باشي يلي يتابع المجالين كسن كالبوتا مسا لانه مثلا دي دي بنكنسا وسنة محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المجيرة البخاري مثلا بخارى رحمه الله تعالى آمين باب wato ya da babi na farko kai haka na bar ilwahi ya ya farkon ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da ni sanin yadda wahayi ya ma annabi da imani da wahayi daga Allah ne shine duk abin harkacin addini إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره دم أجن أبنجي إنا أوحينا إليك من يوحي ذو يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعد كل من يوحي ذو نوح ده أن باور أن باين نوح وأن يعني كمان وحي ده رسالة وتجنيه تنكفاري amma wato adam ma annabi ne kuma abin nan manzo ne ana magana ne domin ne shi ne idan kowa wanda abba ya gare shi ah, kamar yadda adam shi ne idan kowa wanda abba ya gare shi kun fahimta ko to kuma wato adam bai sha wahala ta wahayi ta abin nan kamar yadda nuhu ya sha wahala ba da nuhu wato shekara dubu ba abin nan ba hamsin yana ta wa'azi wani bi in an da sai sai ya kuma yarda la ilaha illallah abu ya buwaya ba mai ba da doka ta Allah ya ji da mu da mu yarda ba kun san da kun don haka wato Allah ya ce yayi wahayi zuwa gare shi kamar yadda yayi wahayi zuwa ga mu wanda an kai ma wahayi irin na Nuhu kenan ya tattalin daukar wahala ko ko da sai حدثنا لحميد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد سعدي قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب آه، رضي الله عنه على المنبر وأعطيناه عمر بن الخطاب وأعطيناه أكل منبر قال فيكم يكفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وأعطوا أيك سنة غرغبا wa inna ma da kullum da imana wa kowane mutum yana da ladar abin da yawa niyya kaman kana hijiratu wanda yake hijiratu ta zama ila dinin yusibuha don duniya ya same ta au aw ila mar'atin yantewa ko ko yayi hijira don wata mace don ya aure ta ta hijiratu ila man hajara ilayhi hijiratu sakamakon hijiratu ya danganci abin nan da yawa jira da gadon niyyarsu to kun ga wannan hadisi ya fara na tarjama don tarjama yana magana yaya an ka fara wahayi sai ya fito da maganar niyya domin wato farkon wahayi shi ne ke tabbatar da addini amma ya fara da niyya don ya nuna in ba ga annabi ba ni farkon duk abin da za a kai ya danganta da gadon niyyarka ya fara littafin sa don ya nuna yana da niyyar tsaro ya taimaki musulmi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi da tsaye dama ya san niyyar ta karara ce sannan kuma kai na in ka fara yin aiki ka san aikin ka wato za a baka ladarci gargadon ko sakamakon sa gargadon niyyar ka to yace yin al'amal bin niyyat sannan yace wa inna ma li kulli imrin ma nawa wani mutum abin da yayi niyya shi yake samu ko ni kyawun aikin ka ko ni kyawun sallar ka ko ni yawan sadakar da ka ko ni yawan alherin da ka in dai ba ka ai don Allah ba to wannan da ka wasi da za ka kama ko in ya baka sai in ka ai don Allah sannan Allah zai saka kama to annabi yana magana wato yana magana da duniya ne gaba ɗai saboda haka wata ko ya zanga mai laifi da zai hito masa tsiri tsiri kayi kaza ba sai ya faɗi hukunci kai da ka yi laifi ka bi da ka shiga don ka tuba ba sai an kunyata ka ba akwai wani mutum wanda yake ya yi hijira don ana ce masa muhajir in qaisin ya yi hijira daga maka zuwa madina don ya ya aure ta sai annabi ya ce wa man kana hijratuhu ila ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda yake ya hijira don Allah kuma ya hijira abin nan don manzon Allah wato kenan zuwa wurin yardar su sai sakamakon hijirar su zai tafi daga Allah amma wanda yake hijirar su don wata duniya ce ya same ta don ya ga wata ya tafi ya ga musulmi na cin nasara don ya tafi a raba riba da shi ko kuma don wata mace ya aure ta kamar wannan muhajir ummu qaisin to kai ga ku ila muhajir hijirar ki kan ta yana zuwa ga abin nan in ya same shi shikenan shi aka kamakon shi inda ya samu ya ya bace biyu bai da kai guda ko kun hanta ko to don haka a kullum ya kwarai kada ka yi yin ganyen niyya in ka yi ganyen niyya to duk da aikin ka yayi alheri ya ba ka da wani sakamako Allah ya taimake ni حدثنا عبد الله بن كنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم حارث بن هشام يا تنبيه من الله فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي كل كلمه ذهبت يتفوق عند الله الجماعه ya yaya wahayi ke zo ma ya manzon Allah yaya kake iya gane wannan abu ya taho ma daga Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana yati mithla salsalatil jar wani lokaci in wahayi ya zo gare ni kamar an ɗauki cikin garge ana bugawa gagar gagar gagar wato ta wannan nake ji ya huwa ashadduhu alayya wannan hali shi fi tsanani domin kullum annabi na kokarin kada shi manta da abin da Allah ya faɗa masa an taho da shi cikin abin na sautin garje kun ga akwai wannan da wuya in kalawarawa kun san kalawarawa irin wadda ke shiga an karanta gagar gagar to shi ne abin nan wata kamar sauti irin naki wa huwa ashadduhu alayya wannan shi ne hali wanda ya tsanani gare ni fa yusamu anni wa qad wa aitu anhu ya rarraba biyu bayan ya ya faɗa min alhali kamin jibril ya tafi na haddace duk abin da ya faɗa wa aita an ma kala duk abin da ya faɗa na haddace in fahimta ko wa ahyana wani lokaci ya tamassalu li al malaku malaiki yana tuwa gare ni sura rajulan namiji sai kallin ni magana kamar yadda namiji ke namiji magana ba a ma ya har da ke abin da yake yake fada qala aisha wata ita kuma aisha take radiyallahu anha wala qadar ayatu na ga manzon Allah yanzilu alaihi alwahyi wahyi na sauka gare shi fil yawmi shadidil bard cikin yini mai tsananin sanyi sai ya ci mu anku da shi mala'ikin ya rarrabu da shi

ka rage abin da ya faɗa ma ko ko ka ƙara don haka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kowa tsoro lokacin da yamma abu ke zakkuwa gare shi domin kun ji ubangiji ya ce walau ta qawwala alaina ba'al al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqatana minhu al yatim wa ma minkum an ahada anhu hajibin cikin ku wato in ya kara wani abu ko da kaɗan za mu kama shi da hannun da mu karya lakashi ɗayan ku ba mai iya sa. wato kun da ke ba ba abin nan ba tsaranin aiki ba ne hmm. yin yanka kun da wani ta yi kala haddasa nan lai wato lai ya ba mu labari an ukailin an yi shahadin an urwatun mai zubair an aisha umul mumini an na haka alat ta ce awwal ma bude bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hmm. haddasa na ya haɗa mai bukairin يحيى بكير يا باب الأباري قال حدثني الليل في فيكم ليس عن أقعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قال وفئت عائشة تاتي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي فرق أجل أن كفار متى نوحي الرؤيا الصالحات النوية وتموها لكي وان بيتي tabbatacce a wato da ya ga abu fakana la yara ru'ya bai gani wani mafarki illa ja'at mithla farakatin ba ce wato mu abin nan fassara mafarkin ta zo kamar kamar safiya ta kamar alhijiri ya fito da ya ga abu nan da na sayya ya mafarkin sai ya bayyana kamar yadda ya mafarkin sa da wannan an ka fara don haka wato mutula farka shi ne ko don wato ake cewa kun san abin cikin cikin risala an ce الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة واتو مهل كيان بأن نقرأي واتو كما جزء نبغى جزء أربعين بستة مع النبي دمي النبي يفعل دا مهلكي saboda haka wato idan Allah ya samu mutum ya yi a abin nan na yadda yana abin da kyawo wata kamar ya samu jiz'i ɗaya daga cikin jiz'i arba'in da shidda ba ana nufin ya samu daraja ta annabci ba domin wata shidda na farko na annabi wata mafarki ne sannan wahayi ya fara zuwa gare shi cikin ya zauna yana karɓar wahayi shekara ishirin da uku ashirin da uku in kan raba ta kashi biyu in ka he abin da hannun ka ta kashi biyu domin shekara guda tana da wata shida shida biyu in ga wata wata shida shida biyu wata kenan juz'i arba'in da shida saboda haka wato mutum salihi in yi wani harki abin salihi kai ya shiga juz'in nan na farko kun gane ko hmm, ya shiga juz'in nan na farko ba wai ya sami wahayi na mala'iki ba ne ثم ثم إليه خلاص ثم خذب إليه لخلا بعدها كمان واتو أنك تور النبي بيت لبين كمتاني فيني واتو من بعد جمع واتو إني بين كمتاني سيف أرضيه ɗabi'un mutane ba su mai daɗi abubuwan da ake yi da bauta ma gumaka duk da san su Ya kana ya da khalu bi yi. ta hannu su yi wato yana yana kadaituwa ga abin nan kogin na abin nan mm, mm, mm, kogin kogin da. ya tahannasu fihi abin da ta hannas ka zauna ba ka komi illa abin nan tunani kawai ta hannas ba yin ibada ba ne domin in kace ibada ne wata yi ibada yake yi don babu wani wahayi da an ka aiko masa kun fahimta ko wato saboda haka wato ne ga duk abin da yake zai kai mutum da fin alwin mutum ya yi rantsuwa ya kasa yin rantsuwa ya sa ya kasa ya cika abin nan ya ta hane ta zunubi ya ta hannata ya ta yana neman gudu daga zunubi ya ta bai san ana bauta ma goma ka bai san yaga irin abubuwan da ake yi na al'adu duka na sai ta ake cikin zama shi hutawa gare shi. Kun san da وهو وهو كم في بخاري يكفي تعبد دونين وتعبين ده سايكي مثلا تعبد دونين يسمع ne daga abin nan kazamta amma in haka ba ba kai ibada ko an hore ka in ba hore ka ana ce ibada ko mun da kan to nan layali zawatul adad wa dalilu wa wadanda yake masu an ila gabarin koma zuwa ga iyalinsa wa ya tafi wanda koma da zuri don haka nan sun ma ya koma ila khadija ko ya tafi wanda mutu da su samu da zuri ya koma wa ta wa adin kamar wadancan kwanuka ce na ibada jin umarni ko bane abin aka hana a lokacin nan babu ko guda وهو في ذلك من تكنك بين هراء وعندما الله أيقو مكة ملائكي فجاءه الملك فالملائكي يزو مكة فقال اقرأ يبكي مكة يقرأ قال ما أنا بقاري يا تهو مكة بسورة اقرأ لجيتبتا تكن تسرد يبكي اقرأ يبكي أين بيئي اقرأ في ذا كيف عندك ما أنا بقاري بيئي اقرأ في ذا fa akazani fa gaddani da yace masa haka nan sai mala'iki ya kama ni ji annabi fa gaddani ya rihe kai wata abin nan ya matsa ni hatta balaga min min jahada har ya kai iya kai wahala gare ni min matsi wannan don a nuna ba ka iya samun karatu da sauki da wahala sai ka fa sai ka wahala sai da ko ga tun da ko ya fa annabi sai da an kai yi masa wannan a nuna masa kenan karatu ba da sauki yake ba kuma arsalani to wato abin nan in duka ga almajin da malami duka mai tsanani ba ta da kai domin wanda za ka karantar karatu tana iya duka yaro don ya salla ko ko don ya bar mugun hali amma in ka da ke yayi karatu da iya yi don hankalin ka tafi ke yi yake da ko to kuma arsala ni sai in ba haka ne ya ke ni fa qala ikra karatu karanta فقلت ما أنا بقارئني بن ظن الكراتي بن إيه كراتي ده فأخذني فدفعني الثانية كما كامعني أو نقعني وأتوعدنا نبي ايه حتى بلغ مني حيث حجته وحقيقه على غري ثم أرسل مسمى يفتكين فقال اقرأ فيتكم كرمتا فقلت ما أنا بقارئ بن إيه كراتي ده فأخذني فدفعني الثالثة ابن لما ان ثم ارسل من سمية ثم فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وهذا كي da sunan ubangiji kun ga wato ba ce ka karanta takarda ba ce ka karanta qur'ani ba ce ka karanta sallah ba ba ka karanta azumi ba don a nuna karatu ko wani iri ne in ka karanta shi matukan da ka hada shi da sunan Allah sai zai zan ibada ikra ko wani iri za ka karanta zan na ma iyakar abin da za ka yi ka gane lantarki yadda ake aiki da su yayi lantarki.

ta yi karatu karatu ne ya shiga sunan Allah ikra bismi rabbika alladhi khalaq sunan ubangijin ko wanda yake ya halitta ma khalaq al-insana ya halitta halitta ko yi kenan to amma kuma halitta mutum ta fi khalaq al-insana ya halitta mutum daga jini wanda yake zai tsaye da mahaifa kamar shi ba komai ba wanda zai tafiya zuwa ma annabi wannan tun bai taɓa karatu ba babu tafiya zai ita wannan khalaqal insana min ala sai kira wa rabbuka al kai karatu ubangijin ka shi ne yake karinci da ka min amin daga cikin ki min khalaqan wa rabbuka al-akram alladhi khalaqa alladhi allama bil qalam min ya karantar da mutum da amfani da alkalami kun ga a kenan duk darajar da ake ba mutum ba ta yi kamar ya koyi alkalami ba da alkalami kana iya jiya duniya amma da kaka ji za ka jiya da ita yin wanda ko kun ga alkalami an ka jiya da duniya da qur'ani eh, da a cikin wani irin wadi da kaka ji ne bai iyawa in ka duka yake waɗannan sai ta waye kun san da ko to saboda ba ta abin nan duk inda musulunci ya ci da aje sai gaba sun mutanen nan sai an ka bari su yi kan su da ba ta waye kin kun da kun faraja abiha sai annabi ya koma da wannan karatu in ji har Rasulullah yarje ku adu kun ga bai taba ganin wani wahayi ba ya koma yana jin tsoro zuciya kina muna makarkata ودخل على خديجة وخديجة بنت فظن به كنت للبيت فأذهب عنه الروح حتى لو يتكد بيليك فقال لخديجة يتين خديجة هل يبات العباد الخبر العبين بيقدم أبيهم بيقدم بسيطوهم عشان من يتين هذا لقد خشيت على نفسي مين للي ما بطوله وكان أكره كذن أجنن كوها وكاتي كوني أبو domin wannan kun ga ba abin da mutum ya saba gani فقال خليجة فهدية تكي كلا والله أه أه أه والله ما ما يخزيك الله الله بيكون يسدك أبدا نهار أبدا جني إنك لا تصل الرحم كنا سعدد زمنتا وتحمل الكل كنا أوكا وحل المتعني وتكسب المعظيم كنا عيني aiki har abin da babu ka samar da shi wa tuƙurar da kana ci da baƙo وتعين على نوائب kana كان taimako ga musibu amma akan gaskiya haka tabbata wanda suke yin waɗannan babu yadda za a yi shi hauka eh tun gabanin abin da gabanin su zan annabi to wannan ya nuna mai yin irin wannan aiki babu yadda za a yi shi hauka a kenan in kun ga mutum na yin wasu abubuwa waɗanda yake ba irin waɗannan ba shi yake yiwa a hauka ta same shi amma mai taimakon mutane bai yiwa a hauka ta same shi eh, eh? wata wannan jarrabawa da jarrabawa ta wannan ya nuna kashin hankalinta ta san kenan mai halin keki bai yiwa shi hauka kun hanta ko to eh, kaga kenan ba ta san ita ma ne ba amma فانطلقت به سيتتفي da shi به خديجة فخديجة أما ضد هكا akwai wani dan uwa na su wanda yake ya ci ga nasaranci tun zamanin jahiliya ya zan misara abin yana karatun littafan nasara da na yahud wato sai da tafi da shi khadija hatta a kai bihi wara kasan naufal shi ne wannan mutum wara kasan naufal ta tafi da shi ta tafi da annabi sa. ibn asar kun ga kenan na ibn asar kun ga wato dan abin nan annin ta ne wato ibn abdul uzza ibn Anna khadija wato dan Anna khadija ne dan abin nan sunan ta khadija ko ne ibn Asar wato kakan su guda wa kana kana sarf al jahiliya mutum ne wanda yake ya zamba nasare addinin nasara cikin zamanin jahiliya wa kana yaktubu alkitab alibraniya yana rubutun littafai na ibrananci na taurat fa ya kasu min al kuma yana rubutu daga injil bil ibraniya wato yana rubuta ta da asalin harshen ta ma sha Allah an abinda Allah ya so ya rubuta wa kana shaykhan kabiran ya zan kuma tsoho wanda yake abin mai girma ko mai daraja cikin mutane domin yana da ilimi kada an ya kuma ya makarce fa qala lahu khadija fa khadija masa yan na'am ya kai dan dan uwana wato dan annina dan babbana ismani min li asika ka saurara daga dan dan uwanka wato mijina saurari abin da ya gani wa qala lahu yarqatu yan na'am akhi ya kai dan dan uwana ma ba ka rabi ka gani da aka bar hu da sallallahu alaihi wasallam ma kabar mar yi annabi ya ba ki labarin abin da ya gane ki ga abin da na gani cikin koko ma qala na yarqatu hadan namus na nazzala allah ala musa wa ta wannan a abin nan manzo malaiki manzo shine A manzo alheri ke na namus wanda yake allah ya aika ta zuwa ga musa ya ni fi hajaba kai to na da dai ina da ƙarfi cikin makka ah, abin nan a kunu hayyan da dai ni a ce ina da rai wato in zan mai rai da zai kawar da ka kawo lokacin da mutanen ka za su da kai daga cikin garin ku wato kenan a ce da dai ina da ƙarfi a wannan lokaci don in taimake ka eh? eh tun da ya san wahayi ne tun da ya saba ya karanta taurata ya karanta injili fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama aw mukhrijiyahum shin sun da dani ne wato kenan abin mamaki har in ya zan alheri ne zan kawo muku ya kore ni kasu hidda ni daga cikin garin mu qala na'am eh za ku hidda kai ya yati rajulun qad mithl ma jika bihi illa udiya wani mutum bai taba gaskiya da abin da ka zo da shi ba ba ki an kiyaya da shi wa in yudrikuni yawmuka in har yinin ka iske ni wato ka fara aiki an turu ka nasarar mu zaran zan taimake ka taimako wanda yake mai karfi wato asalin iza izar gauto wato ne zan taimake ka taimako na kowane iri kamar yadda gauto ke kewaye mutum zan yi ma haka nan kun ga kenan wata ashe shi ne farkon shi a farkon mimini shi a farkon wanda ya fara musulunta kuma lam shaɗuwar kasu bai daɗe ba an to shi ya sayan mutu ya fatar da wahayi bayan kanan da nan wahayi ya yanke annabi bai koma ganin ko lokaci kun fahimta ko qala min shahab ibn shahab yace wa akhbarani abu salma sannan abu salma ibn abdurrahman ya bani labari anna jabir ibn abdullah al-ansari jabir ibn abdullah ba ansari qala wa huwa yahdath an fatati wahayi shi kuma yana bada labari yana faɗa ma mutane lokacin da wahayi ya yanke ya auku fa qala fi hadithihi cikin hirar da yake haɗa ma mutane labarin da yake faɗa mutane wato sai yake annabi ya ce bainama amshi in ta sautan wato ina nan dai ina tahiya sai ni je ni sauti ni sama'a daga sama wato wahayi ya yanke ga wannan kamar da zai komo ba sai bayan haka nan sai ni ji sauti daga sama zarafatu basari sai ni ɗaukar gani na in duba abin nan ne ke kira na sai ga malakul ladhi ja'a bi hira in jalisun sai ga mala'iki wanda ya zo min hira ga shi zaune ala kursiyin duka da wata kujera bai na sama'i wal ardi tsakanin sama da kasa kare ibti min kuma an ka hijitar da ni wato ni jin tsoro saboda ganin sa kare ja ni koma zuwa ga abin nan ma eh, koma ga matar shi fa qultu zammiluni kullu inni فأنزل الله تعالى كأن لا يستوكر يا أيها المدبر قم فأنزل يا كيوان دايكي أدنا ما يلل بيوا فتاكي بعض ما مغانا لل بيوا بكي فتاكي كيبر كي أشياء أن يعنينا إكرا إتتي فرق النبوة سنن أدنا مدبر إتتي فرق الرسالة فتاكي كيبر كي فأنزل كيبر كي إلى قوله ورد الغادر يا أيها المدبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزق فهجر kun da kun ta hanyar wahayi bayan haka nan wahayi ya ci gaba wata ya tsaru wata ta ba ya bi kun da kun kun ga wannan hadisi kuma ya nuna cewa wata wadduha wal laili an ka ce don wanke wahayi ne ba haka ba domin yanke wahayin farko ne mm, kun fi yanka kun to ina ne eh, tabahu abdullahi ibn yusuf wato akwai wani malami wanda yake ya faɗi kamar yadda ah, wannan ya faɗa in mm, sunan shi ah, ibn hisham ko kamar yadda ibn hisham ya faɗa ibn hisham shi kuma wanda ya ruwaito daga abu salma mm. ko mm. ah, wanda jabir al-ansari jabir ibn abdullahi al-ansari mai bada labari mm. wato wannan ah, abdullahi ibn yusuf ya bi shi wato haka yake faɗa mm. kun gani wato ga hadisi ko kalma guda sai an faɗi wanda in ka dan canza akan wani sai an ce wani ne ya canza ta saboda ka in ya ƙara wani laifi ba daga annabi ba bane shi adda laifi domin kalma guda ta kan canza hukunci kun fahimta ko wato wata abu abu hilal sannan hilal ya bi kuma wannan riwaya ibn ibn radad an zuhuri yace daga malam wannan zuhuri ya ruwaito wa qala yunus wa ma'mar sannan yunus da ma'mar eh, ko eh, wato yace bawadiruhu wato ba an ce can farko annabi lokacin da ya taho da ya ga mala'iki cikin kogon hira ya taho zuciyar shi na makarkata ko mm. wannan malami na baya bai ce zuciya ba bai yake ce na irin naman nan in kun san mutum ya ya ji tsoro yana makarkata kun ga ta ko da wajen faɗi wannan ya ce rawa su wannan ya ce rawa jihuhu wata faɗin nan ma sai an ce wani ga yadda yake saboda haka in wani hukunci ya canza in wani abu ya tawo shi ne kun kun da ko حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانا قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به wato wannan ni qur'ani ke nufi da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka motsa harshen ka li ta'jala bi dan kai gaugawar har da cewa game da shi qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai abinda addalilin wannan aya wato annabi ya zan yu'aliju min tanzili shiddatan wato annabi yana yana yana zozayya asalin alaji ya yi maganin abu wato yana mu'alaja da kenan yana zozayya da wahala in ana saukar da wahayi yana jin tsoron kada ki zan ya wani abu ya kunce masa saboda haka yana kokarin an faɗa ya karara ga harshe ya وكان yi wa don haka nan هكذا wato har yana motsar da lafansa ya don kada ya manta sai Allah ya ce a ba ta faru su bihi misali kada ka motsar da harshenka tun da ni mun ka saukar da shi mun san yayar wannan za mu saukar da shi kun fahimta ko fa qala ibnu abbas fa ana uharrikuhuma lakum sai abdullahi ibnu abbas yake zan yi muku kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma kun eh, ko wato haka ne yake yi kamar yadda kun ga ina yi lokacin da jibril ke sauka ina faɗa masa yana kokarin motsa harshe don kada don kada ya manta sai Allah ce bari ko harshen ka ka motsa balle da ba kun gane wa qala sa'id ana uharrikuhuma kama ra'aytu na abbas yuharrikuhuma shi kuma wanda ya riyato daga abdullahi ibn abbas yace bari yi muku ku gani وحرك شفتيه وبيض لبنسا فأنزل الله تعالى في الله يتي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنا kada ka motsar da harshen ka don ka gaugawar wayoyin rike shi inna alaina jama'ahu wato tara shi aikin mu ne wa qur'ana wa kana kuma sa karatunta cikin hankalinka aikin ne ba naka ba ala jam'uhu da hu fi sadrika wato tara qur'ani cikin kirjinka wata qara'u ka karance shi wato aikin mu ne ba naka ba saboda kar ka wahala fa idza qara'na fa tabi qur'ana lokacin da muka karanta shi ga harshen jibril ka saurara kawai ko fasari wato ka saurara lahu ga karatun kawai wa an kai shiru thumma inna alaina bayana sannan bayan haka nan kuma fassara shi da bayani abinda ake nufi kuma ake nuna mu gaya ma ma'anar shi saboda haka ashe annabi shi yake kowa fahimta qur'ani wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai fahimci wani abu na qur'ani ba ya kafirta amin ثم إن علينا أن نقرأه وتواجبين مثبتة ذكراتنا في الشنكة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكباين حكنا النبي يازم إذا أتاه جبريل لو كان جبريل يزوم فإسما سيسول على فإذا انطلق جبريل إن جبريل a قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه كما يبدي كرنتا إن وعته أدنى babu littafin cikin duniya da an ka saukar ba rage ko alif ciki ba sai qur'ani wanda yake an rage wani abu ko wani abu ya faɗi ya kashe kamar yadda shi ake cewa an rage wasu ayoyi da waɗanda ke nuna alif na biyu شريك النبي حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري كما يا جيد سند البخاري كما yana faɗa ma isnadi wani ya gane wani ya gane wani ya to kuma za ka so ka ji kuma wasu malamai sun ga masa domin labari an ji shi ta hanya biyu ko hanya uku an shi amincewa da kun yanta ko in kun ga ha nan wato hawala sanad ya faɗi ga wasu malamai sun faɗa ne kuma ga wasu malamai sun faɗa min saboda haka ka san wannan hadisi mutawatir ne an rawaito shi daga hanya daban-daban don haka yake hawala eh, eh, sanad wa haddathani eh, bishr ibn muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus wa ma'mar an az-zuhri nahawahu kamar yadda ya faɗa haka wato na cewa wato dalilin saukar wannan aya ga abin ga dalili qala akhbarani ubayd ko yace wato ubaydullahi wato ibnu abdullahi dan eh, ibnu umar ya bani labari an ibnu abbas kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwadan nas annabi ya mutane ya ko wadanne mutane kyauta wato da kowane hali wa kana azwad ma yakunu fi ramadan amma kuma shi ma kansa inda yake kansa kyauta ya yi kowa kyauta cikin kowane lokaci amma kuma cikin ramadan ya yi kyauta shi ne yalqahu jibril lokacin da jibril ke haduwa da shi wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan cikin kowane dare jibril na zuwa da dare shi sai yudarisu alquran sai muzakara qur'ani karanta kamar yadda na karanta ma annabi na karatu jibril na saurare ne ko ya rage ko bai ko bai rage ba kun yanda ko kun ga in an karanta in ya karanta ya ji eh, eh haka ne kun ga zai ji daɗi ya tawo duk abin da an gare shi ko an saba so ko an saba so

wato don in kana son ka san kyautar annabi da dukiya to annabi wato kwallon rasulullah lalle manzon Allah ajiyar bil khairi ya yi kyauta da alheri min rihil mursala daga iska wadda an ka ko don ina da an ka saukar ba rage ko alif ciki ba sai qur'ani wanda yake an rage wani abu ko wani abu ya faɗi ya kasance kamar yadda shi ake cewa an rage wasu ayoyi da waɗanda ke nuna alif bi شريك النبي حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا yana faɗa ma isnadi to kuma za so ka ji kuma wasu malamai sun ga masa labari an ji ta hanya biyu ko hanya uku an amincewa da shi kun yanka ha nan wato sanad ya faɗi ga wasu malamai sun faɗa ne kuma ga wasu malamai sun faɗa ne saboda haka ka san wannan hadisi ne wata ne an rawaito shi daga hanya daban-daban don haka yake hawala eh, sanad wa haddathani eh, bishr bin muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus wa ma'mar an az-zuhri nahawahu kamar yadda ya faɗa haka wato na cewa wato eh, dalilin saukar wannan aya ga abin ga dalili قال أخبرني أبيد yace wato ubaidullahi wato ibnu abdullahi eh, ibnu umar ya bani labari an ibnu abbas qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwadan nas annabi ya hi mutane ya hi kowanne mutane kyauta wato da kowane hali wa kana azwadu ma yakun fi ramadan amma kuma shi ma kansa inda yake kansa kyauta ya hi kowa kyauta cikin kowane lokaci amma kuma cikin ramadan ya hi kyauta shine alqahu jibril lokacin da jibril ke haduwa da shi wa kana alqahu fi kulli laylatin min ramadan cikin kowane dare jibril na zuwa da gare shi fa idarisu alquran fi muzakara alqurani karanta kamar yadda ma annabi na salati jibril na saurare ne ko ya rage ko da ko da rage ba da ko ga ta an karanta in ya karanta ya eh, eh, haka ne kun ga zai ji daɗi ya tawo abin da an gare shi ko an saba ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكفي نعم. آه، نعم. آه، آه، وهو يدارس القرآن نعم. فلرسول فلا رسول الله فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزود بالخير من الريح المرسلة كان يتي كما ba لوكتين رمضان ramadana wato don in kana son ka san kyautar annabi da dukiya to annabi wato kwallon rasulullah lalle manzon Allah azuwa da bil khairi ya hi kyauta da alkhairi min ar mursala daga iska wanda an kafa ko don ta saki ruwa da kyautar annabi ta fi haka nan domin ba ka tambaya shi ya ma babu sai dai in abu ya kare zai ce kai yi haƙuri ha ka wani kun san da ko in bai ce ma babu in dai ka ba in ya ce ma yi haƙuri to a wannan lokaci babu wani abu da zai baka to yaman an اليمان عن حكم النافي قال أخبرنا an عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان Sufyan ibn Harbi na aka Abu Sufyan shi ke ba Abdullahi ibn Abbas labari wato wannan shi kuma wannan hadisi zai nuna gaskiya annabi kamin shi annabi gaskiyar annabi kamin ya zan annabi domin kana son ka san shi mutum ne mai gaskiya don ba mai gaskiya ne sun farko ba yana yiwa a yi shakka a ce ya ce an ba shi kaza ƙarya ce don mun taɓa jarraba shi da ƙarya to ga yadda makiyinsa ya ba da shaida gare shi tun bai musulunta ba wato abin nan abu sufiyan amma bayan haka nan fa yaron cikin manyan sabai don kuka rike shi da wannan eh, <laughs> amma da shi da kai nake ba da labari wato tun da eh, ta ba annabi ya rubuta takarda zuwa ga sarakuna yana kiran su zuwa ga addini to sai wato zirakala ne sarkin rumawa wanda yake a benin sham domin sham tana biyar rumawa to lokacin da an ka kai takardar annabi gare sai yace a tafi a ga dangin mutumin nan da ya rubuta min takarda a taho da su aka taho da su haka ta kawar da larabawa cikin su akwai abu sufiya a wannan lokaci kuma wato an yi sulhin nan na hudaybiya na cewa ba a yaƙi shekara kudu abu sufiyan ya samu dama ya tafi fatauci tare da masu fatauci to gashi sai gashi kirawo shi sarkin rumawa hirakal ya kirawo shi wato yake habarahu wato sai uh, shi kuma uh, um, Abu Sufyan ya taho yana ba Abdullahi ibn Abbas labari yace anna hirqal arsala ilayhi wato an uh, hirqal ya aika zuwa gare shi yana Iliya kina wurin da ake ce Iliya cikin Sham fada ahun fi majalisi sai ya kira su cikin majalisar shi wato cikin gida wa haula hu idma'ur rumi wato manyan waziran shi duk sun je waye shi a da tarjumani sannan yake a kawo ma da a musamman yake yesu yake ku zo a da tarjumani sannan yake yin ya fassara da nishi da larabci yake yi da rimanci yake yi yake mai tarjuma ya zo fa qala ayyukum aqrabu nasaban min hadha rajul cikin ku tunda ku dangin mutumin nan ne da yayi wannan takarda ce shi annabi ne wane ne cikin ku ya shi zumunta kusa zumunta gare shi alladhi yad'u annahu nabiyyun shi mutumin nan wanda ke riya wasi annabi ne wanda ke da wasi annabi ne cikin kuwa ne ne ya ci kusa gare shi wajen zumunta eh eh a kan cewa mutum ya tambaye wani abu a garin da mutum cewa ka ba ni wannan abu ya ce a na za ka ta don ba shi shi wannan lokaci ko kuma idan ya dame shi da abin nan idan mutum ya faɗi haka nan babu da yin ba yana nufin riskar da ib ba ka gani amma bari mu ji labarin nan ta kwan eh, domin eh, addini ya kafu akan wannan magana da za mu faɗa wato yake mutumin nan da ke riyawa shi annabi ne manzo ne cikin ku ku abu abu abin nan abu sufyan da kai da ya a waye shi kusan zumunta gare shi fa kala abu sufyan nan fa qultu ana sai abu sufyan ce ni ce eh ni domin abu sufyan eh, ibn harb eh, inni eh, ibn abdiddar inni qasay shi kuma annabi muhammadin abdullah ibn abdullah inda hasim ibn abdul munaf ibn qusay kun ga wato kakan su gida kuma a lokacin na ga kiyayyar gida don kowa na son dan kullum gida kuma ga ya an yaki har an yi sulhu to sai ce ni kusa to sai ya tambace afara an ko ana aqrabuhum nasaban ni shi kusantar zumunta fa qala idnuhum minni sai shi hirakal yake to ku kawo su kusa gare ni wa qarrabu ashabahu ku kusantar da kuma waɗannan abokan tafiyar shi su yau kusa gare su waja aluhu inda da zari amma ku bar shi su baya gare su shi ya fuskanto ni kuka suna baya gare shi wato kenan in yayi ƙarya kuma qala turjumani qul lahum bin nisa'ilun haza kace ni waɗancan abukan tafiyar shi zan tambayi wannan mutum an haza rajul labarin wannan mutum da ya aiko ni wannan takarda wanda yake shi annabi ne fa in ka zaba ni fa ku in ya faɗa min ƙarya kuke ƙarya kike yi kun yi da ko fa wallahi laula al haya'u min an yusara alayya kadhib la kadhibtu anhu wato abu yani a lokacin nan yana cikin kiyayya da annabi sai yake wallahi a wannan lokaci ba dan ina tsoron waɗannan da muke tare su ce ni makaryaci ne ba to da da na faɗi ƙarya ta aibanta shi amma ina tsoron kada a ce abu su ya mai ƙarya su dai ƙarya ba ta da kyawu wanda ba makaryaci zai na gudun da ko a ce masa makaryaci ina ne sun makana awwal ma alami anu sannan farkon abin da ya tambaye ni ga labarin annabi an kala kaifa sabu fi kun ya ya dangantaka shi take gare ku fa qultu huwa shi na zai masa wai to lalle kan cikin ne mai dangantaka ne ba wanda shi cikin qurayshawa qala sannan yace eh, eh, eh, ina ne fa hal ala hadha alqawl minkum ahadun qad qablahu shin cikin ku cikin qurayshin kabila ku akwai wanda ya taba faɗin irin wannan magana yake shi annabi ne qultu la ba wanda ya taba faɗin haka nan qala wa hal kana min aba'ihi min malik to cikin uwaye ne da kakannin sa akwai wanda ya taba zama sarki iltila ba wanda ya taba zama sarki qala fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum kin talakawa wa waɗanda masu iko masu samu su ce bin sa ko ko masu rauni talakawa ke bin sa matalauta ke bin sa wa qultu gallu afa'uhum masu rauni su wa wadanda ya taba su da hankali kwarai su ne ke bin sa

قلت لا دو wanda ya shiga ya shiga kenan kala ba hal kuntu ta kuntum tattahimuna bil kadhib qabla an yaqula ma kan. shin kun zan kuna tuhuma shi da yin ƙarya gabani ya faɗi wannan magana ko kuna abin nan tuhuma shi cewa kan faɗi ƙarya kuntu yace la ba mu taɓa tuhuma shi da ƙarya ba kala ba hal ya gabe to yakan yaudara idan ya alkawali shi ko mashi walwala alkawalin nan قلت لا وانا نريد في جدة باكي اما يظن تكون وانا الكواليسين هنا يوات والولي لا ندري ما هو فائل في ابا مساء اجن زي اي كتاب وكل شيء نن نن دي سامي دي ساكا wato yanzu muna cikin sulhi yi alkawari babu yaƙi amma ba mu san abin da zai ciki ba kala sai abu su ne ce wa ni kin ni kalmatin ban samu wata kalma ta shuka ba da da fiya wanda zan shigar da sai an wani abu gairu hadi sai wannan gairu hadi kalma ni kai ni ta musa da zan tuka in ce muna cikin wani sulhi da musa abin da zai yi ba ya ko sa annabi zai yi ba idan bai ya kawai kana fa hal in qataltumuhu yake kun taba bayaki da shi qultu na'am eh mun taba bayaki da shi kana fa kaifa kana din talukum iyahu ya yakin ku da shi yake kullum suke ke rinjaya ku ko ko kullum ku ke rinjaya shi qultu alharbu harbu bainana wa bainahu sijal wato yaki tsakanin mu jan wata ne mu rinjaya ya rinjaya yanalu minna wa yanalu minkum ya samu wata tsara akan mu ko mu samu tsara akan shi kala ma za ya murkunta me yake umarninku da shi kanku ya kowa ni ubudullahi sai ce yaushe zaita mu Allah wa hada wasu kadai da laturu biyu da shi an kada ku kowa tare da shi laturu kuma ya kula a baku ku bar abin da uwa yanku ke cewa. wa'amurra na bi salatu kuma yana umarni ne da yin wani abu ya salla ya siya da gaskiya ya auri a fahimta da kamewa kai daga dalibi kada mu yi gina ya siya shi sadar da zumunta. haka yake wanda waɗannan abubuwa shi ke umarnin mu da su domin a wannan lokaci kun ga abubuwa da sauki fa qala ibn turjuman sai shi hirqala yace mu fassara kullu ka ce masa duka an masa dinatan tambayka dangantaka shi fa zakarta anna fi kun bi masal fa ambata kace shi a cikin ku mai dangantaka ne فكذلك الرسل تبعث في مثل قومها هكذا من ذنبي suke. kullum ana aika في cikin abin nan cikin dangantakan mutanen su kullum wato manzo in aiko shi zuwa ga mutane sai a irki dan tsakar gudun tasu ne wato wannan shine an ka faɗa ma Abu Sufyan wasu altuka hal qala ahadun minkum hal qala ahadun minkum hadal qawl la tambayta nake cikin ku akwai wanda ya taba fadin wannan magana yake shi annabi ne baga sarkin Allah ka a babu to kai saboda ka ga abin da nake law kana ahadun qala hadha alqawla da wani ya faɗi wannan wannan an samu wani wanda ya faɗi wannan magana kaula shi gabanin sa da qultu rajulun kaulin bi qawlin qila qawluhu wani mutum ne sai in ce wani mutum ne yana koyi da abinda an ka faɗa gabanin sa ya ga wani annabi na farko ya faɗa cikin ya samu daraja shi ko yana kokari ya faɗa don ya samu irin ta amma ka ce babu wanda taɓa faɗin haka nan ashe wannan ya kori wasu altuka kuma na tambaye ka hal kana min aba ihli malik cikin uwayensa akwai sarki ka zakarta Allah kace babu qultu yace falau kana min aba'ihim malik da cikin uwayensa kakanninsa akwai wani sarki qultu rajulun yatlubu mulka biyu wata sai in ce mutum ne ke neman mulkin ubansa don haka ke karya ce ni addabi ne don a girmama shi to tun da babu wani addabi cikin uwayensa wannan ya koyi wasu altuka kuma ni kyan baika hal kun da ta yi muna hudul kadar shin da kuna tuhuma shi da karya kariya an ya kula ma kal gabani ta abin da ya fada fa zakarta allah ka ce a ba ku tuhuma shi da karya. fa qad um, wa an um, fa qad a'arifu yake ni na sani na yarda cikin zuciyata ba shi yiwa ki zan ya bar ƙarya gare ku ya bar ƙarya ga mutane alan nasu ya ka rubu Allah sana bayan ya je ma ya zan babban mutum ya tsufa shekara arba'in sana ya yi ƙarya ga Allah wato na yarda da wannan magana ke wata altuka sannan tambaye ka asharafin nasu taba'in shin uh, wadatattun mutane masu daraja daga ciki a tajirai da sarakuna su sun kabisi an du'afa'un ko ko masu rauni daga cikin mutane suka bi su kada ka ta anna du'afa'ahum ita kace masu rauni su suka bi su yake yahun a hum wani rasul su ne masu biyan magani domin kullum a ah, dinnan ki talata bai wata darajar ta fita faɗi amma mai iko ko mai samu yana son a tawa aika duka yana gaishe shi eh. al'adun nan da an ka aza in an ce a kore su sai ya faɗa amma talaka shi zai abin nan saboda ka da an faɗi gaskiya ita yake so ya ji ce bin nan gari wasu altuka sannan tambaye ka aya zai dona amin kusuri shin karuwa suke ko rabuwa suke su yi biyansa kada farta annahum yabinu sai kace karuwa suke yi waka zalika amrul iman haka imani yake wato in ya shiga bai bari hatta ya kuma sai ya cika ba yiwa ka yarda da magana kuma kace ce da yarda da ita ba sai dai sai dai ka kula abin nan amma cikin zuciya ka san haka take ya fa alta ka san nan tambaye ka ay taddu adil sahadatan ladini na tambaye ka shin wani na ridda don kuci da addinin sa ba da an yi rukula bayan ya shiga ba da karta Allah kace a'a wanda ya shiga shiga har abada wa kadhalika al-iman haka iman yake shi ne ku kale da ta ta fil qulub lokacin da abin nan farin cikin sai haɗu da zuciya in ya shiga to bai fita ya ta alta kasan yin tambaya ta hal ya gadi to kina yaudara ka zakarta Allah kace ba shi kaga bai yarda da suna cikin yadda ba kace babu وكذلك الرسل لا تجدر هكا من زميل أفيرا يفعل بك بما يأمركم نعتا بيت بنيك أمر منكم فذكرت أنه يأمركم أن تعبد الله يانا تبكي يانا أمرنيك بوتا مع الله ولا تجدك بيشان كرك هذا قومي بشي يجن بوتا ينهاكم عن عبادة الأوثان يانا هنا كده بوتا مجمعك ويأمركم بصلاة يانا أمرنيك بصلاة wasiƙar faɗin gaskiya wani a fasa da kame yau baki daga daga zina daga da kame warar daga zina da daga zina to fa in kana ma ta kula hakan to abin da kake faɗa in ya zan gaskiya tambayoyin nan da nima da amsoshin da ta yi in sun zan gaskiya وسيملك موضع قدمي هاتين جايبنا التي فرقتين هاتين من الجنة وقد إيه. كنت أعلم أنه خارج لا تنزيته ولم أكن أظن أنه منك أما بأني تتندق السنة في الأربعة فلو أني أعلم أني أخلص إليه دعما فانزل يتصير إن كان كينا إن بيد إن تهزوها قريسي la tajassam tilka huda ma kallafa in kun gami da shi walau kuntu indahu da Allah ya sa na ta hurinsa la da falku an kadan da na dora wani kawai shi da na dora yake mata kawai shi yanzu ya mafi dima kun yanga ko haka ya faɗa ma Abu Sufyan ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم da ya taho da ita. allazi ba aka bihi bihiyata wato wanda yake ya aiki manzon sa wanda ake cewa bihiyatul kalbi ila wato ga ta takardar da ya rubuta ga wanda ya rubuta yake ni ila abin bisra wato ga da take da take zuwa ga shugaban bisra kun ga da ce malik ba annabi ya ce zuwa ga shugaban girman bisra kada fa hmm. a hukum wato wadda yake shi annabi ya aiki takardar nan da duk ya aiki duk yake kalbi da wannan hmm. zuwa ga gaban bukira wanda yake da larabe ne yana karkashin hirakala hmm. kala. fa a hukum hirakala shi abin bukira shi ko kai wannan takarda zuwa ga hirakala fa a sai ya karanta fa idan fi sai ga abin da a cikin takardar bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi daga muhammad abdullahi wa rasulihi ko manzon manzon Allah ila hirak ala abin rim zuwa ala shi gaban rumawa salamun ala man taba huda aminci ya tabbata ga waɗannan bisi da inda ka kafiri ta kalla ba za ka ta salamu alaikum ba don ce aminci ya tabbata wanda ya bishiriya amma ba da ta bayan haka fa inni ad'uka bi islam ina kiranka da kiran musulunci أسلم تسلم كريك أويا كثيرا يؤتك الله أجرك مرتين الله سباك لا درك تشيه وفي زمن دقينا كريستانة جبارينا Allah zai baka lada sannan kuma yanzu in ka zan musulmi Allah zai baka lada fa in ta wallaita in ka kai da kai fa inna alayka ismul irsiyin wato na kanka wato malamai na fassara shi da manoma manoma ne amma na ga wani abin nan mai fassara yana ta irsiyin shi ne nasara waɗanda suka suke akan hanyar gaskiya kuma firakala akan hanyar teku da wato in ka ki wato zunubin su yana a kanka domin yanzu kenan daga yau wannan addini an shahe shi ko ka bi su yadda yake babu wa ya ahlal kitab sannan kuma annabi ya ci gaba da rubuta takarda ya rubuta ayat qur'an ya ahlal kitab ya ku mutanen littafi تعالوا إلى كلمة تزوجوا وتكلمة لا إله إلا الله سواء بيننا وبينكم وتدودوا أتعلموا دقيق وتدودوا kun biyo ni ko kun biyo ni ba ta muka ne zan shugabanni akan ku ba kuma ku ba shugabanni akan mu ba to Allah ne sai mu daidai kun ga musulunci ya ne da mutane daidai dai na ba na kuwa dai daidai wato da adalci tsakanin mu da ku Allah na abu da illa tabbata mu kowa sai Allah wala an shirka bi shay'an kada mu hada kowa tare da shi wala yake ta na ba na arba'a min billah mu kada yi ta idan tsuwa yanzu gida wato kenan rikon wani eh, eh, abin nan rikon rabu kun san abin nan mm, kirista suna rikon shugabannin su arbaban wato an tambayi abdullahi ibn abbas ne ma'anar rabu ai da mu ga kiristoci na yin su ga ga malaman su ba ya za a ce sun rike su arbab to eh duk mai tsaka ma doka da sharuɗa da yake kabi ta rike su shi ubangiji da kaga suna nufa haka nan ba tun da su kan suna jin cewa tafiya uban iyayen gidansu ba Allah ba to a cikin takardar nan wato Allah ya ce sake mu kada ya riƙe sake ɗan ubangiji ni bi lahi mu bar Allah fa in ta wallahi in kun ka kawo da kai kun ka tsibin abin da an aiko muku da shi fa qulu shahadu anna muslimin to ka ce ku musulmi ta ce ku shaida mu ni ni ni zuwa ga Allah ku kuma kun kidan kanku wannan ita ce takardar da an ka rubuta wannan ya nuna kenan in an rubuta takarda zuwa ga kafiri yana yi a rubuta masa ayar qur'ani ko adin nan kun da ko to a wata abu tuyan da yana yana ga ma abdullahi ibn abbas qala abu tuyan wa abdullahi ibn abbas ce abu tuyan yake falan ma kala ma kala lokacin da shi wannan sarki shi da kala gama faɗin abin da ya faɗa wancan fassar da yayi a tambayoyin da yayi da kuma karanta takardar da yayi ya fara da liƙirati ta ya kare daga karatun littafin ka tura inda ke sahab sai ya ya kai yawa kowa mutanen sa a abin nan sai suka ta filitu wata fatin aswata sai suka sun ka ɗaukaka ya uku da jana'an ka fidda mu ni lawan ka ta ita wato da san abin da suke ganin da larabci suke balle ya san abin da suke faɗa Ka kuntu ya ashabi ne kuma bayan mun fita nake ma abokan tafiya ta wa gina an hidda mu laqad amira na abi kabta ya ta al'amarin in abi ya girma kun san abu karta don wanda shi ne da kawai wanda ya yi yi annabi wanda yake matar shi ta renon annabi abin nan fada halittar sa'adiyya da ƙauye ne saboda ku a tau wai ba son suke na kai a cikin ƙuraitawa yake bi ɗan ƙauye ne ɗan ko yake laƙar amur amur a cikin abi karsha wato al'amarin ɗan abi karsha ya girma inna hu ya khafu hi malik ni asfar har wato sarakunan turawa ni asfar suna tsoron shi wata wata haka ya faɗa mu abokan sa yake a abin sai al'amarin sa ya girma amma zuntum suna annabi sai ya farko shi Abu Sufyan yake tun daga wannan lokaci wata ban gace ba na tabbata wata zai rinjaya ya ko da yake ba musulunta ba hatta arsalallahu alaihi wasallam har lokacin da Allah ya sa musulunci gare shi in hin kun to kun ga wancan yaya da kun kaji wato sun yi hira kala lokacin da yi wannan bai tara su wato sai shiga cikin gida aka kulle tsohofi bayan haka nan ya hau dole ya kulle tsohofi daga sama wato ya yi musu magana yace kuna son mulkin nan namu ya dawwama suka ce in mm. to ni abin da ni gani ni imani da mutumin nan shi ke nan sai sun kaifiya da mu yarda ba shi ke nan da sun ka za su yi ta ake ta gaba an ka kulle tsofa shi ke nan yake ta kai ne ba ma na jara ba ku ne karfin imanin ku kun ga ya fi tsara mulki ne yi da kai sau wa kanan mun nazir ko shahidu iliya sannan ibn nazir wanda yake shine abin nan hakimi iliya yanzu ya matsala su ƙasƙan ko ala nasara wata su ne a ganin limanai a kan nasara nasara nasa ya haddasa wata yana ba da labari an na hirar ala zini ƙalil iliya wata hirar ala lokacin da ya taho inda a karanta wannan takarda asbaha yawon kalifan mai su sayo yayi gari cikin yini wata ran su ba ta da daɗi فقال بعضه بقارقة وفي صاف المجرمس وجرمي في رقم كيف تبقارقة وبيتم كرمها أتتعطيت يوم بمضاني بمضاني تهكى وضحا تتجد جرين كل من قال من نظير سيئ من نظير وكان هرقا لي من حجاء أنكو وعطا ينزل ذلك دين كل يوم بيت من البصيرة يا إيا أبنى يا إيا بيوكا يا إيا يجيري تورالية بعدين ذي أوكو فقال له زينة علي سيد في مثل وقت كنت تنبيشي إني رأيت الليلة زين غد مين ما غني سكن جرنا لو كنت لمديني سكن تولاري ما غني لك الختام ما لو كنت عمي ما تقع فيها في ذاتي يمكن تزيد بينا فقد ظهرت فظنك يا بينا كنت مولم تكن لا بعنك أو قوم سيني ومن يحسن من هذه الأمة وعنين سيئين كأتيات سيئين على الأمة sannan bai san kowa ne ke yin kaciya ba kali la ta hasu illa lahu sai mutanen su suka ta kada da abu yahuda da ke yin kaciya duk Allah ala ne su kana idan nan maka ta amin kada al'amari ta ba ta mare Allah ala su wa وتتجه da إلى مدائن ملكك فغيره يتعزو على فراق من ذلك فيقتل من aka gani da ذنب يهود أتفسي وبينما هم على أمرهم منها من بيتكون Muna أمر ينسى cikin annan ayata ayata kafin yahud da al'amarin mai kafiya ya bayyana sai hirakal da rajulun sai an ka bayyana hirakal da wani mutum irsila bihi in an aiko shi wato arsala bihi da gasan wato kin da gasan wanda aka kasin jirakala ya aiko da wannan mutum na ba labari an fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hali ta kada ta zo ولما تخبره سرقل لوكتن سرقل يتنبوي من لابار ومن متن قال اذهبوا فانظروا أمقتل هو أم لا dai su da yake ku dai ku dubi mutumin nan mun zan nan da ya kawo ku duba yana da kafiya ko bai da kafiya wa nazari ila kun kabiba fa hadda fihi annahu mustatimun kun ga eh yana da kafiya ya alahu an arab ya tambaye shi yace ta ho eh, ni ka sani da da laraba suna kafiya fa qala hum yaktusu suna kafiya قال هي قال كده قال هذا ملك هذه الامه تو يوم ملك يوم الامه قد هذا bayyana. ثم كتب هرقل إلى صاحب له صاحب هرقل يولد تتكبى زوا غني دم ناسي برمية رمية كل جميل وكان نذيره يتولد تعمة وكان نذيره في العلم يتولد العلم كنسيته يتمال من العلم فيند إلى بوكمتي وصار هرقل إلى تلك سنة هرقل يتولد صحيح الدليل في الشام ولم يرد ولم يرد هيك لو جزء daga hinka ba hatta a tahu kitabun musahibi har ta kaza da ganta abokinsa ta zo masa ya fi qira'a hirakala ya daidai da ra'ayin hirakala ko ga abin ya taho mina ga abin da gani ga abin da gani sai ni kan gani sai ya rubuta ra'ayin sa daidai da ra'ayin hirakala cewa al'umman nan mai kafiya a balaraba za ta yumkin ta bayyana ala da wa annahu nabiyyun kuma annabi ne فأذن هرق لعلماء الروم wani saboda aka wata sai huraka da yayi izini wata abin nan a shugabannin rinawa fi daskaratin lahu cikin wani na naki da sunsa kuma amara bi abuwa da nan da an ka shige cikin sun ka shige cikin wannan babban gida nasu yace a rufe kofofi ka dille karan kukkun da sannan bayan haka ne ya cin ya hau ke nan da ya cin a akan suna daban shi ko da kai ne ya kala ya mata rabin ya kuma ta rimawa ya jama'a rimawa hallakum fil falahi warjatu bishin kuna iyawa kuna son ya ko samun babban rabo da shiriya wa an ya tabbata mulkin kuma kuna son mulkin ku tabbata ta tabayi hada nabi sai mu baya a ga wannan ha fi halakata kun yi rili wahashi ko ku kawo irin kowar wa abin nan ya ni daji kuma abu ya jikin ka tafi mafi daji ko ya fi ni ko ya jabi ya haƙar gili kafin ka fi yi an kukkun kala mara ahira kalu na fura'an nan lokacin da ya ga ƙamar ku ga irin wannan ra'ayi fa amin iman ya tsiri amman daga imanin su qala rabbih kuma yadda su zuwa gare ni rabbih mu alayya ya qala inni qaitu ma qala fi ana na fada muku magana ta ta ku a ta bi rabbiha sidda ta kuma jarra bakarin ku da imanin ku ala bi ku da abin ku na kristiyan ku ka qara ayati saboda ka maza ku ku rike abin da kai da kai ya tayyara haka mu zauna haka ta ta kabi da wajen duk sun kawo da hinta musu biyu da ya ta sun kawo da wajen biyu kawo ran take da ɗari yarda ya rabu an sun kawo da su ga wannan magana فكان ذلك آتيت من فرقة وأن في مقرشا الأمر فرقة دعاء إيمان إن لا إيمان يسكن الله أنسي دعاء صالح بن كيسان صالح بن كيسان يا ريت يوم حديثي ويونس wa ma'amar jisul ya ta yana ana jisul ni da kuma daga abdullahi ibn abbas lam yakun barkan lahayi a a wato annabi bai ya kai shi ba wato har dai a lokacin nan wato kamin yaki ya kai gare shi wato sun tsora aiko abin nan sun tsora aiko yaki wato har zuwa wajen abin wajen haidara shi ne wato abin nan tun ba ya ce su an dangi suna tattali da su da sarakunan laraba waɗanda abba ke iyaka ya bayan annabi ƙarfin rayuwa su sallallahu da sallama ya shirya yaƙi ya ta zuwa zuwa abin nan mita filin garin mita inda an ka ji mawa ma wa kun taru yakin da ya da hita ba sai annabi ya kaura ya nada usama bin zaid akwai yakin farko da an ya fitar ya ta abin nan ya zan musulmi da samu nasara ba khalid bin walid shine ya ya kai da yaki yace in an kashe wani wani an kashe wani wani